أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس من نقوم كنا تكين يدر الله سبحانه وتعالى أولا مريسي من الرباء goma ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda shine sha biyar ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha shida a lissafin miladi Allah subhanahu wa ta'ala yana kira ga ahlul kitab al-yahud wan nasara ala wajhi khusus ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi ibrahim ya ku waɗanda aka baiwa littafi yahudu kenan da nasara saboda an ba su littafai ma'ana suna ƙarƙashin biyayya ga littafan da suka zo gabaninsu a taura da aka bi annabi musa injila da aka bi annabi isa alaihima assalatu wassalam allah ya ce lima tuhajjuna fi ibrahim dan me kuke jayayya fi ibrahim fi nan ana kaddara maturuki wasu malamai suna cewa mahazufi ko al'imamu tabari yana cewa ba a cewa mahazufi a ƙur'ani sai da ce maturuki saboda ladabi ga alƙur'ani kar a ce akwai wani abu da aka shafe sai da ce Allah ya bar shi ba a so faɗa ba lima tuhajjuna fi ibrahim don me kuke jayayya fi dini Ibrahim ma'ana tunda shi shaks ba a mujadala a kansa a matsayinsa na Ibrahim ba a kansa ake mujadala amma mujadala akan wannan addini yake Yahudawa suna cewa annabi ibrahim nasu ne kiristoci ma suna cewa annabi ibrahim nasu ne shine mujadalar da ake nufi suna jayayya kowanne yana jayayya cewa nasu ne sawa'un ko a tsakaninsu suke yi ko kuma su yi da musulmi sai annabi ibrahim namu ne ba naku ba duk zai ɗauka ko sababin nuzul akan wannan duk da malamai sun magana akan ingancinsa galiban shi yasa za ku ga a manhajin littafin da muke tafiya a kansa tafsirin malam abdurrahman bin nasir sa'adi ba ya damuwa da kawo magana sababin nuzul saboda makasudin tafsirinsa shine fito maka da ma'anar alkur'ani yadda yake ka fahimce shi sawa'un akwai sababin nuzul ka sani ko baka sani kuma wannan hanya ce mai kyau wajen fahimtar da mutum musamman a wanda ba mai bincike da yawa sai ya kwakwalo wannan ya kwakwalo wannan ba a nusar da shi a ilmantar da shi ainihin mai Allah yake cewa ne a Qur'ani wannan hanya tasa kuma tana da kyau to Allah mabuki na magana da su yake cewa me yasa kuke jayayya dangane da Annabi Ibrahim akan wannan addini yake wannan su ce bai yahude akan yahudanci yake wannan sai akan kiristanci yake Allah ce wa ma unzilati tauratu wal injilu illa min ba'di alhali kuwa da at-taurat da injilat duk ba a saukar da su ba illa min ba'di sai bayan sa ina ce dai an samu yahudanci ne bayan an samu at-taura ina ce dai an samu nasaranci ne bayan an samu injila ko to waɗannan da at-taura da injila ba a same su ba sai bayan annabi Ibrahim ya rasu wannan ne in muka zo irin wannan kullum mukan ce mu maimaita abin da muka sha faɗa dangane da tarihin banu isra'ila ta da sha Allah ba zai zama da yawa ba in dai wanda suka rike wancan tarihi da muka sha magana a kansa a baya insha Allah ba za ku samu rikici ba anan tambayar anan wane ne annabi ibrahim kuma waye zo da at-taura waye zo da injila in ka riga ka san wannan to baka bukatar ma ka san tarihi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine tushen ginshiki na zurriyan nan guda biyu ƙabilun nan manya guda biyu jinsin nan manya guda biyu ƙabilar larabawa da kuma banu isra'ila asalinsa a garin babil ta iraki nan aka haife shi mahaifinsa da mutanen garinsu masu bautar gumaka ya yi hijira ya bar wannan bayan an matsala da ya samu da su wanda kun ji kissarta da kokarin kashe shi da aka yi hadda jefa shi a wuta wanda kafin nan ya zo sassare gumakansu ya rata gatarin a wuyan ɗaya daga cikinsu duk dai da abin da Allah yake ba mu labarin wannan kissa a suratul anbiya da me ya faru kuma suratul shu'ara Allah ba mu labari cewa inni muhajirun ila rabbi ya hijira ya koma Falastin a can yana zaune a ya samu ya yi aure da matarsa Sara suna zaune yunwa aka yi kwakudu ba yunwa ta kai su misira neman abin da za a ci a nan ya samu hajar matarsa ta biyu da tattauna malamai akan an ba shi ne ita a matsayin kuyanga ko ba kuyanga ba bincike mai zurfi na malamai sun nuna ma ba ma binciken kuyanga ba ce a ya ce sosai alal akalla dai mu kyale wannan matarsa ce mata annabi ibrahim ta farko sara ba ta haihu ba hajar ita ta fara haihuwa ta haifi annabi isma'il kuma saboda ba su daidaita a zaman ba ya ɗauko ta ya kawo ta maka ita hajar ya barta da ɗanta annabi isma'il yana ƙarami mun san kisar shi ma me ya faru a wannan wuri har samun ruwan zamzam da kuma ginin ɗakin ka'aba da zuwan da yake yi shi annabi ibrahim lokaci lokaci yana koma falastin a can zaman da ya kuma a falastin a nan ne daga baya allah mabuki ya kaddara matarsa wadda da bakarari ya ce allah ya kaddara mata haihuwa ta haifi ishaqa mun fahimci abu da ta haifi ishaqa su a tarihin da yahuda suke kawowa an haifi ishaqa da isau su biyu aka haifa akwai wani isau to bayan ishaqa shi kuma annabi ishaqa ya haifi shi ma da ya girma da ta kai nake gaya maka shi ma da ya girma Allah maɗauki ya ba shi annabci shi ma kuma ya aure ya haifi yaƙubu to yaƙubu shi ake ce mai isra'il kuma ita nan ashe kenan duk wanda ake ce ma ɗan banu isra'ila ne ba dama a ce yana da ya koma zuwa ga annabi ibrahim sai ta hanyar cewa kakansa ne kun fahimci abin amma ba zantan annabi ibrahim bai ma san da addinin yaqubu da sauransu waɗannan abubuwa na banu isra'ila za ka ga kenan yahudawa su zo to kafin ma a yi zantan taura bayan an musa annabi yaqub kissarsa da 'ya'yansa guda goma sha biyu wannan kuma sai mu koma kissar suratu yusuf yadda Allah maɗauki ya halitti suka samu ya samu waɗannan ƴaƴa har suka yi kulla makirsin da za su kashe annabi Yusuf saboda soyayyar da babansa yake musu yake masa sosai yake nuna masa fiye da tasu kamar dai da Allah maɗauki ba mu labari a cikin alƙur'ani da kuma abin da ya gudana ba su kashe shin ba suka dawo da jinin ƙarya a jikin rigarsa har mutanen jordan suka zo suka tsince shi suka ɗauke shi a matsayin bawa suka zo da shi egypt aka saye da shi a matsayin bawa wani babban mutum al'aziz ɗaya daga cikin ministoci a daular binan fara'ina ya zama shi ya saye shi ya zauna a gidansa har annabi yusuf ya taso da dai kuma abin da ya faru tsakaninsa da matar mai gidan da yadda aka sa shi kurkuku da mafarkin da ya da fitowar da ya ya ba wa sarki labarin mafarki ya fassara masa maganar yunwa da samun abinci aka ɗauke shi babban mutum har ya zama kamar minista mai kula da harkar kayan abinci a kayan tsimi da tanadi economy da kuma tattalin arziki da dai harkar kuɗi kun san abin da ya faru duk wannan da abin da ya faru har yanzu ya aikawa babansa lokacin yana da rashi annabi yaqub yana cikin damuwa akan fatan shi da kuma ƙaninsa Bunyamin da kuma yadda ya aika suka taho duka zurriya suka baro Falastin suka taho Egypt suka zauna a ƙarƙashin gaɗansu ya zama babban mutum to wannan shine dalilin zuwan banu Isra'ila Egypt shine Misra a nan kuma suka zauna a matsayin zuriya aka yi ta hayayyafa aka yi ta hayayyafa har aka samu wani bawan Allah a cikin wannan zuriya sunansa Imran imran din ya haifi ɗa sunansa musa duk a cikin wannan zaman da aka yi egypt da aka a egypt aka haifi annabi musa to annabi musa da tashin da ya da yadda fir'auna mutanensa suka bashi labarin cewa ɗa za a haifa shi ne sababin ƙarshen mulkinsa da duk waɗannan abubuwa dai da yadda ya sa a riƙa kama ‘ya'ya mata ana sakin su ‘ya'ya maza kuma ana yanka su har Allah maɗauki cikin hikimarsa ya tserar da rayuwar annabi musa ba ma kawai ya tsira ya rayu a wani wuri ba a gidan fir'aunin ma tashi duk wannan hikima ce ta Allah dan a nuna wa mutum ba shi ne da tsari ba Allah ne da tsari to duk wannan dai tunda ba wannan kisa muke magana ba har aka zo yadda annabi Musa ya tashi a wannan gida na fir'auna ya kuma girma har abin da ya faru tsakaninsa da bakitsai lokacin da ake rigima da tsakaninsa da dan wani jinsin banu isra'ila har annabi musa garin ceton dan uwansa banu dan banu isra'ila ya gwabji shi wannan bakitsai kuma ya faɗi ya mutu aka fito ana neman sa za a kama shi garin wannan gudun ya bar gari shikenan kuma allah maɗaukaki sai kira shi shine har bayan ya samu mata ya aura daga ƴaƴan wani dattijo wanda masu tafsiri suke cewa annabi shu'aibu ne amma ba magana gaskiya ba annabi shu'aibu bane bai inganta ba cewa annabi shu'aibu ne wannan uban waɗannan ƴaƴan mata da yaje garin taimaka musu a bada ruwa wannan kuma a suratul qasas daga nan ya taho da matarsa suna tafiya Allah madauki sai kira shi garin neman wuta da za a ji saboda sanyi sai Allah madauki ya kira shi suka gana a tsoro sai na to anan aka bashi annabi kuma aka bashi aka yi kwamishinin ɗinsa a matsayin annabi kuma cewa ya zo ya tsirar da manu isra'ila daga bauta ƙarƙashin fir'auna ya fid da su su zama ƴaƴan tattu to shine garin wannan abu kuma suka zo fir'auna ya gane abin da ake ciki bayan da'awa da aka yi mun san da'awa da rikicin da aka tattauna akan matsafan fir'auna da yadda na abin da mu'jiza da Allah ya bayo annabi Musa ta rinjaye tsafin fir'auna mutanen annabi mutanen fir'auna har suka yi imani da annabi Musa fir'auna ya ga wannan yace ai ba za a bari ba to dai har da yadda ya bi su dai suka fita daga gari Allah madauki ya halaka fir'auna a ruwa su kuma ya tsere da banu Isra'ila mun fahimci wannan to waɗannan su ne banu Isra'ila da yadda Allah madauki ya saukarwa annabi Isa at-Taura at-Tauran nan a rubuce Allah ne rubuta ta da hannunsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisi ingantacce kun ji ayyar da aka abin nan yadda taura ta zo ko yanzu wannan bambancin na tarihi yahudawa suna karantawa kuma yana a cikin littafansu akwai maganar annabi ibrahim a cikin littafansu a cikin sharhin da suke wa littafan duk akwai magana annabi ibrahim to sai su rika danganta annabi ibrahim a matsayin cewa nasu ne su ma kirista sai su ce ai annabi ibrahim su ma nasu ne tarihin zuwan kirista kuma kun ji shi bayan wannan dadewa da aka yi da annabi musa alaihi salatu wasalam da allah ya fito da su daga wannan ruwa aka halaka fir'auna da suka tsero Allah ya umarce su su je su shiga garin Falastin su yaƙi mutanen Falastin manya-manyan mutane su ne Amalika su yaƙe su su zauna a ƙasar sunan ƙabilar su dama Falasto asalin su ne masu wannan wurin Allah mafi umarci annabi Musa su shiga wannan wuri su yaƙe su mutanen annabi Musa suka ce ba za su je ba suna tsoron waɗannan mutane nan kuma mun dawo suratul ma'ida Allah ba ke ba mu labari ko har inda suka ce idhab fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'id Allah ba ke buga musu tihi shine rudani da rudewa suka bace shekara 40 wasu san inda za su ba a cikin jeji a cikin wannan ne Allah ya saukar musu da almanna was salwa din nan suke suna son abinci su yi duk waɗannan abin da Allah ba mu labari kuma a suratul baqara shi kuma kun ji yadda aka yi shi duk bayan an fito daga wannan wurin to daga nan a cikin wannan tihin mafi yawan abubuwa da aka yi na shari'ar aka saukar da su sannan kuma sai annabi haruna ya fara rasuwa annabi musa shi ma ya rasu sannan sai annabi yusha'u shine ya shiga da mutanen banu isra'ila aka shiga da su kasar falastin aka yi yaki a cikin wannan yakin shine daga cikin waɗanda suka yi linjaye akan shugabannin waɗancan mutanen falastin da aka samu kafirai a wancan lokaci tunda a lokacin annabi musa da mutanensa su ne musulmi mun fahimci abin wanda suka yi a cikin yaƙe-yaƙen da aka yi har aka samu samari a cikin banu isra'ila masu ƙarfi irin su annabi dawuda faqatala dawuda jalut to a cikin waɗannan yaƙoƙin ne da annabi yushu ya shigo da su shine aka rarraba ƙasar ga wani gefe ana ce masa ƙasar isra'ila su ne ƙabilu goma banda yahuda da binyamin ƙabilar yahuda da binyamin su kuma ƙasarsu daban ita ake ce ma daulati bani yahuda ko yahuda daga nan duk wanda ake ce ma ba yahude to dangan dangantuwarsa zuwa ga wannan bangaren ƙasar shi ne ake ce masa al-yahudi ma'ana wanda ya fito daga wannan bangare na ƙasar yahuda da binyamin to ita ce area da ta shiga cikin falastin waɗancan kuma ƙasar da ake ce ma abin nan isra'il shine waɗanda ake cewa sun bata a tarihi ba a san inda suke ba lokacin da ashuriyun suka zo suka kwashe su suka wato mai da su bayi kasar aka mai da ita suka mallake ta daga baya kuma waɗanda suka rage suka dawo cikin wannan daulatu bani yahuda duk ake kiran su al-yahudiyya da aka duk wanda yake dangana kansa zuwa wannan shi ake cewa ba yahudi duk wanda mace ba yahudiya ta haife shi kuma dan wannan ƙasa shine ake cewa ba yahudi kun ga asalin sunan bai yahude daga nan ya samu duk da akwai maganganun malamai akan inna huduna ilaika har yana koma zuwa ga wannan kokwa dan magana ingantacciya ita ce annabi Musa alaihi salatu wasalam bai zo da addini mai sunan yahudinci ba ya zo da addini mai sunan musulunci ne amma yahudanci kun ji yadda aka samu kalmar yahuda daga yahuda ne annabi Musa ma bai san waɗannan abubuwan ba bayan rasuwarsa a wannan jejin da tsallakowar annabi Yusha'u da menene har aka samu banu Yahuda suka kafa daula Allah ka kun fahimci yadda abin yake to bayan wannan aka samu zamanin annabi Dawud bayan sa aka samu ɗansa Sulaiman sannan aka samu sauran sarakuna na banu Isra'ila da annabawa wannan yazo wannan yazo wannan yazo har aka zo zamanin annabi zakariya har aka zo aka haifi annabi isa kamar yadda muka ji kisar a wannan farkon karatunmu daga bara zuwa yanzu duk mun riko waɗannan kun ga akwai abin nan wato nisa mai tsanani tsakanin annabi ibrahim da duk waɗannan to idan ba yahuda ya zo ya ce annabi ibrahim nasa ne ta wacce alaƙar sai dai idan a ce ta jini to in ta jini ne ko ba su kaɗai ba ne idan kuma ba nasare shi ma kirista zai ce annabi ibrahim nasa ne shi ma sai zai faɗa ta jini ta silsila amma ba ta addini ba domin a taura ba a saukar da ita ba sai bayan annabi ibrahim da zamani wasu suna cewa shekara dubu yau to kan shekara dubu ko bai ma san me ake ba to yaushe me a taura zai ce annabi ibrahim da yahudi ne ko mun fahimci zancen to wannan shine sai Allah ya tambaye su ya ku ahlul kitabi ya kuke yin jayayya akan annabi ibrahim dangane da addininsa wannan su ce nasa ne nasu ne wannan ma su ce nasu ne wa ma unzil wannan wawun ta hali ce ai wal halu kamar yadda Allah madaki ke cewa ne ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun alama tafalu wallahu ai wallahu shi ma wawun din shi ma ta hali ce haka nan wa antum shuhada shi ma wawun hali ne to nan ma wawun hali ce ma'ana alhali kuwa a tauran nan da injilan nan ba a saukar da su ba illa min ba'dihi sai bayan annabi ibrahim ya bar duniya ya rasu akwai dalili ga banu isra'ila su yi hujja akan wannan babu shi yasa Allah muke faɗi wannan sai sai afala ta aqilu shin ba ku da hankali ne kamar ma'ana kamar da Hausa tambayar ki ma'ana ba za ku hankalta ba ai mai hankali ma ya isa ya gano da wannan bayanin cewa annabi Ibrahim ba za a hada shi da cewa shi ba Yahude bane ba za a hada shi da cewa shi Kirista bane saboda me ga yadda Yahudanci ya taso ga yadda Kiristanci ya taso bayan sa ne lokaci mai tsawo ko aka same su wannan kenan kun san ma tare da cewa a cikin littafan yahudu wanda nake gaya muku na karanta su banda shi ita a taura a cikin talmud ba sa kiran annabi ibrahim ba yahudi su ma'ana suna cewa ai tunda abin da ake nufi da ba yahudi shine wanda uwa ba yahudiya ta haifa to shi kuwa ai uwar da ta haife shi ba ba yahudiya ba ce kun fahimci abin sai suke kiransa proselyte proselyte shine tubabbe ma'ana a cikin yahudanci ma'ana ne kun ga wannan magana tana nan cewa sun dangana shi sun ce nasu ne dan a cikin kissoshi da yawa suna fata cewa shine ma zai zo ya cece su ran daga wuta wai shi zai zo ya leƙa wutar jahannama duk wanda ya wuce shekara ɗaya a cikin wutar jahannama in dai jinsin bani isra'ila ne annabi ibrahim zai leƙa cikin wutar ya ce kai fito kai ma fito duk ya fito da su ya fudda iya banu isra'ila wai dan sharri wai sai suka ce sai ba yahudan da aka taba kama shi yayi zina da balarabiya zina ma da balarabiya laifi ne in yi zina da balarabiya to shi wannan za a bar shi wai da wama ba wai laifin zinan ba fa a wai zinan ya rasa da wanda zai sai da balarabiya kuma kuma shi zancen ba yau to kaga dai ma'ana suna nuna ne nasu ne uba ne nasu to amma duk da haka ba su yarda cewa shi cikakken bai hude ba Allah ya kyauta to sai Allah ya ce ha antum haula'i ba mu zo kan tafsirin sa'adi ba ayoyin muke bi saboda akwai inda ya tsallake bai kawo su a cikin sharhin sa gaba ɗaya ba sai bayan mun gama bin ayoyin sai mu koma mu karanta abin da ya faɗa sai ce ha antum haula'i Allah ya ce ga ku ya ku waɗannan shine ma'anar ha antum ga ku antum ha'ula'i waɗannan mutane da ake magana da su su banu isra'ila kenan hajajtum fi ma lakum bihi ilm kun yi jayayya cikin abin da kuke da ilimi a kansa dangane da annabi Musa in kun yi jayayya ku Yahudawa babu laifi dangane da meye a cikin ataura in kun yi jayayya babu laifi dangane da shari'ar da kuke kai in kun yi jayayya da wani akai babu laifi haka nasara ma in kun yi jayayya dangane da annabi isa wanda addini yake cewa naku ne da sauransu wannan duk ba laifi shine ma'anar hajjatun fi ma lakum bihi ilmu falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm to dan me kuke jayayya cikin abin da ba ku da ilimi menene ba su da ilimi ilimin magana annabi ibrahim suna da ilimi akan annabi musa suna da awar suna bin sa suna da ilimi akan annabi isa suna da awar suna bin sa amma annabi ibrahim fa ba nasu bane فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألا شيني من سني ينا سند كومي كوكو بكو سني دك علم ينا الله سبحانه وتعالى سيتي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ko wancan guntan aka bari ta ayar farko ya wadatar mun gane annabi ibrahim ba za a kira shi da yahudi ba sai Allah ya fito da abin ya zama nassi ma kana ibrahimu a rayuwar annabi ibrahim daga farkon ta har ƙarshe lam yakun bai taɓa zama yahudiyan wala nasraniyan bai taɓa zama bai yahudi ba bai taɓa zama kirista ba walakin amma me ya zama kana hanifan musliman ya kasance hanifi menene hanifi hanifi shine wanda ya karkace daga ƙarya ya koma gaskiya ya bar barna ya koma gyara ya bar shirka ya koma tauhidi ya bar ƙarya ya koma gaskiya asalin dama ahnaf shine wanda ya kafarsa ta cassa take karkace mai cassa a kafa shi ake cewa ahnaf yana da karkata a kafa ko to shine asalin karkacewa to asalin amma wannan karkata daga abin da ba daidai ba a koma daidai kuma a fuskanci wannan din ai watsi da wani abu shi yasa wani malami yake faɗa fasara cewa ma'anar ma abun sosai shine ka tinkari daidai ka yi watsi da ba daidai ba shine asalin abin da ake nufi da hanif to haka annabi ibrahim yake a shi yasa ya zama misali a cikin annabawa ake ce masa abul anbiya kuma a kira shi abul hanifiya a ce masa abul tauhid duk saboda me a cikin annabawan Allah da manzanni waɗanda suka yi gogayya da kafirai akan tauhidi annabi Ibrahim yana cikin wanda suka fi shan wahala mun bai ci abin shi yasa wahalar da ya sha ta zama misali akan na bayansa shi yasa ake kiransa da wannan laƙuba to kana hanifan musliman to kun ji sunanka in ji Allah shi musulmi ne to wani zai tambaya nan shi musulmi ne to idan musulmi ana nufin musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai alqur'ani ma ba a saukar da shi ba ko kuma unzila alqur'anu illa min ba'di kiristoci su ma sun kama wannan ko sun ce to ai kuma ba na kun bane kenan tunda alqur'ani ma ba saukar ba sai bayan to sai malamai suka ce to ai mu a qur'ani an ce mana shi musulmi ne a cikin attaura ko da injila ku kawo mana inda aka ce annabi ibrahim da yahude ne ko aka ce annabi ibrahim kirista ne babu amma mu ana mu littafin an ba mu labarin cewa shi musulmi ne kuma ma'anar islam a nan shine al-islamul am musulunci iri biyu ne akwai al-islamul am akwai al-islamul khas al-islamul am shine addinin manzanni baki ɗayan su ibadatullahi wa ta'atul rusul mun fahimci wannan kun ga kenan kamar shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a wurin mu to haka nan mu kuma al-islamul khas shine wanda aka gina shi akan wannan shahadatu alla ilaha illa ai ibadatu llahi wahdahu la sharika la sai kuma me ta'atu rasul ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada allahu illa bima shara wannan shine ma'anar muhammadur rasulullah ada ma wannan kullu ga kun sani yawa to wannan shine abinda ake nufi da musulmi da haka annabi ibrahim kana musliman wa ma kana min al-mushrikin jinsi na uku sai da aka faɗe shi kuma shi baya cikin mushrikai bai bauta wa gunki ba bai taɓa harkar bautar gunki ba don haka ba ba yahude bane ba kirista bane ba mushriki bane menene shi musulmi ne mai bautar Allah shi kadai sai Allah ya ce inna aulan nasi bi ibrahima kai a cikin mutane fa wanda ya fi cancantar a ce na annabi ibrahim ne shi lallazina taba'uhu sune waɗanda suka bi shi akan abin da yake kai wa hadha nabiyyu da wannan annabi wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukarwa wannan alqur'ani shine wa hadha nabi wannan mana cikin lafazin ladabi da Allah yakan yi amfani da shi wajen magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wa Muhammadun ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba kiransa da ya ya kira shi da sunansa ba yana amfani da ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul ko ko a wani yanayi a ce masa ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaffir waɗannan duk girmamawa kamar da dai kun sha ji malamai suna bayani akan waɗannan abubuwa to sai Allah ya ce wanda ya cancanta a ce annabi Ibrahim nasa ne su ne waɗanda suka bi annabi Ibrahim a zamaninsa suka yi imani da shi suka yi addini irin nasa wa hadhan nabiyyu da kuma wannan annabi din to ashe kenan na me za a tambayi musulmi a ce wa ma unzila alqur'anu shi ma illa min ba'di gashi mu Allah ne yace mu bi annabi Ibrahim ne koyi da shi kun ga nafsi ne cewa mu mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne na annabi Ibrahim wa hadha an-nabiyyu wal ladina amanu da waɗanda suka yi imani ma'ana imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan sai ce wallahu waliyul mu'minin Allah ko shine majibincin mu'minai shine waliyin su shine mai taimakon su mun fahimci a dunkule da ayoyin suke to mu je malam sa'adi malam sa'adi yake cewa lammar da an yahudu yayin da yahudawa suka yi claiming suka yi da'awa anna ibrahim kana yahudiyan cewa annabi ibrahim ai wai a rayuwarsa ba yahudi ne shi wan nasara nasara ma kiristoci suna da'awar annahu nasraniyun cewa shi ba nasare ne shi wajadalu ala zalika suka yi jayayya akan haka رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم الله sai mai da martani akan wannan jayayya tasu da musu da suke da suke yi min salasati awjuhin ta fuskoki guda uku to kun ga nan darasin da malam ya kawo mana sai ya zo mana shi yau da sigar darasi mai lamba ɗaya biyu uku bai bi mana ayoyin kamar yadda muka bi yanzu ba shi yasa na bi mana su yanzu dake dake sai kuma mu ji abubuwan da ya ambata hanyoyi guda uku Allah ya mai da martani akan Yahudawa da Kiristoci akan wannan da'awa ta su cewa Annabi Ibrahim nasu ne ta wannan bangare da ko wancan bangare ahaduha fuska ta farko anna jidalakum fi Ibrahim cewa jayayyar da suke yi dangane da addinin Annabi Ibrahim kana yahudiyan man yawa jidalun fi amrin laysa lahum bihi ilm mana ce wannan jayayya da suka yi jayayya ce da suka yi akan abin da ba su da ilimi a kansa ba su da ilimi akan annabi ibrahim fala yumkinu lahum wala yusmahu lahum ba zai yiwu musu ba ma'ana kwata kwata ma ba za ta yiwu ba kuma ba za su ba za a ba su dama ba shine wala yusmahu lahum ba za a ba su dama ba an yahtajju su kafa hujja wa yujadilu su yi jayayya da musu fi amrihim fi fi amrin a cikin wani lamari hum ajanibu anhu wanda su baki ne a cikinsa wani lamari ne wanda su baki ne a wannan lamarin mai wannan lamari lamarin annabi ibrahim ba su san shi ba ba ruwansu da shi ba abin da ya hada su da shi wa hum jadalu fi ahkami taurati su ko gashi sun yi jayayya akan hukunce hukuncen at-taura wal injili da injila sawa'un aqta'u ba ba kallon ma'ana ba bambanci sun yi kuskure a jayayya da suka yi wajen hukunce hukuncen attaura am asabu ko ku sun yi daidai falaysa ma'ahum almuhajjatu fi sha'ni ibrahim amma dangane da annabi ibrahim dai ba su da dama da za su yi jayayya da shi me yake faɗa anan abin da ke nufi shine yahudawa da kiristoci attaura tana hannun zuwa yahudu injila tana hannun zuwa kiristoci to in sun yi jayayya dangane da abin da ke cikin attaura wajen hukunce hukunce sawa'un jayayya ta su daidai ce ko ba daidai ba wannan ba ruwan amma maganar annabi ibrahim ba ta su bace wannan ta attaura suna da ilimi dan a hannunsu take na injila suna da ilimi a hannunsu take amma annabi ibrahim fa ba abin da ya hada su illa harkar jini da yake jikokinsa ne haka nan musulmi ma jikokinsa ne ta hanyar annabi annabi isma'il kun san wannan ne to shi ne abin da ke nufi a fala yumkinu la na yi tsallake ko sai ce falaysa ma'ahum almuhajjatu ba su da dama su yi wata jayayya fi sha'anin ibrahim kun fahimci wannan fuska ita ce ta farko ma'ana hujja ko kafa hujja da jayayya a lamarin annabi ibrahim ba ta su bace ba su da ikon su yi kun gane saboda me ba su da ilimi akai shine ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تعاجون فيما ليس لكم به علم to a wannan wurin ne wannan fuska ta farko kenan ta mai da martani akan wannan kafa hujja da suka yi alwajhu thani fuska ta biyu ta mai da martani annal yahuda su yahudawa yantasibuna ila ahkami taurati suna dangana kansu zuwa ga hukunce hukuncen at-taura wan nasara kiristoci kuma yantasibuna ila ahkamil injil suna dangana kansu zuwa ga hukunce hukuncen injila wat tauratu wal injil su kuwa da at-tauran nan da injilan nan ma unzila ba a saukar da su ba illa min ba'di ibrahim sai bayan annabi ibrahim fa kaifa yansibuna ibrahima ilaihim to yaya kuwa za su dangana annabi ibrahim zuwa gare su su ce nasu ne bayan ku bai san attaura ba bai san injila ba kun gane wannan wa huwa qablahum alhali ku shi gaban su yake mutaqaddimun alaihim ya riga ya gabace su ya zo kafin su kuma ya riga ya gabace su fa hal hada yuqalu shin wannan za a hankalce shi fali hada qala shi yasa Allah ce afala ta'qilun idan mutum hujjar da aka nuna masa ƙuru-ƙuru take amma ya kasa gani to a nan ake tuhumar hankalinsa kuma ya abu idan mutum shubuha aka ɗora masa ya kasa gane gaskiya saboda ƙoƙarin wani malaminsa shine zaka ji ana cewa fa anna yufaku kun fahimci wannan wanda ya ga hujja da ta ya ƙi to shine ake tuhumar hankali wanda ko ne fi karfinsa saboda malaminsa ne ya bi shi akan jahilci shi ne zaka ji Allah madauki yana tambaye cewa fa anna yufakun ta ya aka karkatar da su ma'ana ya suka bari wasu suka zo suka karkatar da su in ka bi qur'ani zaka fahimci haka to shine nan su ake gaya musu wannan saboda ai duk mai hankali in da ya san tarihi wannan shine amfanin abin da yasa na kawo muku wannan tarihi duk da na san kun san shi kuma mun sha mai tashi ai yanzu duk wanda ya ji wancan tarihin dole zai ce kai yaya za a yi wannan mutane su dangana kansu zuwa ga annabi ibrahim bayan ko bai san ma addinin nasu ba bai san attaurar ba bai san me a cikin kuma a cikin attaurar ba a ambata musu cewa shi nasu bane kun gane ba kamar da musulmi a cikin qur'ani mu an gaya mana cewa shi musulmi ne an fahimci wannan abu to wannan ke sai sai fali haza qala shi yasa Allah ya ce afala ta'qilun shin ba ku hankalta ba ai falau aqaltum ma taqulun inda kun hankalci abin da kuke faɗi lam taqulu zalik to da ba da ba ku faɗi wannan abin da kuka faɗi ba kun gane wannan fuskar ita ma ta farko ita ce me ba su da ilimi a harkar annabi ibrahim na biyu ita ce attaura da injila ba a saukar da su ba sai ba annabi ibrahim ma'an attaqaddumu tarihi tsakanin annabi ibrahim da saukar attaura shine hujja ta biyu mun fahimci abu والوجه الثالث فسكة أكو أن الله تعالى الله مؤفكين برأ خليله يا برا تدى يا نيسا بدائنسا شين النبي إبراهيم خليله من اليهود والنصارى والمشركين قلوا قلوا Allah maɗaukaki ya faɗa cewa annabinsa khalilinsa manzansa annabi Ibrahim ba ba Yahude bane ba Kirista bane ba ba mushriki bane kuma wannan ai ta isa hujja yau to sai shi Allah maɗauki ya barrantar da shi wa ja'alahu hanifan musliman ya kira shi shine hanif musliman wa ja'ala aulan nasu bihi kuma Allah ya sanya waɗanda suka fi cancantar a dangana su da shi su ne man amana bihi min ummatihi waɗanda suka yi imani da shi a zamaninsa a cikin al'ummarsa wa hadha nabiyyu da wannan annabi wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama wa man amana ma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi da haka duk mu nan muna da haƙƙin mu dangana kanmu zuwa ga annabi ibrahim saboda Allah ya faɗa mana qur'ani mun gane sai sai fahumul ladina tabauhu waɗannan su ne waɗanda suka bi shi wa hum aula bihi su ne suka fi cancantar su dangana kansu gare shi su dangana shi gare su min gairihim fiye da wasunsu wallahu ta'ala waliyuhum Allah shine waliyin su majibincin su wa nasiruhum shine mai taimakon su wa muayyiduhum kuma shine mai karfafa su wa amma man nabaza millatahu amma duk wanda ya kulla miyo yayi watsi da millar annabi ibrahim hanyar annabi ibrahim addinin annabi ibrahim wara'a dhahrihi yayi watsi da ita a bayansa كاليهود والنصارى والمشركين كما اليهودا da suka yi watsi da tauhidin da annabi Ibrahim ya zo da shi kamar kiristoci da su ma suka yi watsi da tauhidin da annabi Ibrahim ya zo da shi wal mushrikin da dama su shi ya jayayya da su to duk waɗanda suke bauta wani wanda ba Allah ba mushrikai to duk waɗannan ya zama kamar yadda suka yi sai ce falaisu min Ibrahim to duk wanda ya abin da waɗannan suka yi to ba cikin baya tare da annabi ibrahim shine falaisu min ibrahim wa laysa ibrahim minhu annabi ibrahim ba nasa bane su ma ba nasu bane ba ruwan su da shi ba ruwan sa da su mun fahimci abu inji Allah subhanahu wataala sai ce wala yanfa'uhum mujarradul intisabi al-khali min as-sawab sannan a tsiraitaccen danganta kai ba tare da bin gaskiya ba ba zai amfane su ba domin ku danganta kai ba tare da bin maganarsa ba ba tare da bin gaskiya ba ba tare da su ne akan gaskiya ba bai musu amfani ba wannan yana nuna mana cewa dangantaka ta jini ba ta amfanin mutum idan bai yi biyayya ba ko duk dangantakarka da wani babba a addini in baka bi shi akan addinin nan da ya samu daraja saboda ita ba mun fahimci abin saboda shi ba to baka zama nasa ba ba shi da ruwa da kai baka da ruwa da shi ai an gane wannan wannan cikin kissar abin da shafi a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga wannan yana da dangi na jini wanda ba su yi imani ba Allah madaukaki bai lura da wannan maganar alaka ta jini nasu ba amma me an dora musu hukuncin cewa su ba nasa bane zaka duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi sawa'un danginsa ne na jini ko ba danginsa bane na jini wannan su ne muminai in ko mutum dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai zama ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ba ruwansa da shi kun fahimci wannan nan dan haka haka nan waɗannan su ma danganta kansu zuwa ga Annabi Ibrahim kawai ba tare da bin gaskiya ba ba zai musu amfani da komai ba to sai malam ce wa qad ishtamalat hadhihi al-ayat waɗannan ayoyi sun kunshi ala nahi anil muhajjati wal mujadalati bi ghairi ilm daga cikin darussan da zamu dauka a waɗannan ayoyi shine Allah madaukaki ya haramta mutum ya shiga jayayya ba tare da ilimi ba in ba ka da ilimi kar ka shiga abu duk abin da ba naka bane ba harkar ka bace baka karanta shi ba ba ruwanka da shi to kar ka shiga jayayya a kansa yawa wannan ba rikici akan wannan mun fahimce shi tunda gashi urkuru Allah madauki ya ga musu ha antum haula'i hajjtum fima lakum bihi ilmun falima wannan falima istifhami ne na inkari mm yawa dan me waye sa ku dan me za ku zo kuna jayayya akan abin da ba ku da ilimi a kansa wa Allah daga cikin darasin kuma har yanzu man takallama bi zalika duk wanda ya magana da rashin ilimi shine bi zalika din bi gairi ilimin kenan fa huwa mutakallimun fi amrin la yumkinu minhu yana magana a cikin lamarin da kwata kwata ma ba zai yiwu ba ba za a bar shi ba wala yusma'u lahu fihi kuma ba za a ba shi dama yayi hakan ba ba abu ne mai yiwuwa ba shine la yumkin ana magana imkani sannan ba abu ne da za a ba shi izinin ne ba shine as-sama' asama shi ne a baka dama kai abu to ba ba ba su izini ba kamar yadda Allah muke ga ma wancan ba ku da iko da za ku zo ku jayayya akan Annabi Ibrahim bayan kuwa ba ku da ilimi akan sa la yumkinu wa la yusmahu lahum ai ya faɗi wannan a baya akan waɗancan ko to haka waɗannan su ma a kowane zamani duk mutumin da zai buɗe bakin sa ya jayayya akan abu ba shi da ilimi akai to ya nuna wautarsa kuma ya nuna ba shi da hankali ko kamar da Allah ya ce afala ta'ilu da ka kada ka bari ka kutsa kanka cikin abin da baka da ilimi kana da ilimi kai magana baka da ilimi bakinka alaikum in ji bahaushe sai ce wa fiha aidan kuma har yanzu a waɗannan ayoyi daga cikin darussan da zamu dauka shine haffun ala ilmi tarih akwai kwadaitarwa akan ilimin tarihi ilimin tarihi kun ga wani lungu da malamin kwakwalo mana wani abu a ciki ta ina وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده sanin tarihi ashe hanya ce babba ta ilimi shi yasa nan mana ya nusar da mu akai idan mutum yana so ya karfi a kowanne fanni to sanin tarihi kuma babban abu malamin tafsiri yana buƙatar sanin tarihi wajen sanin yadda zai fassara ayoyi ya ce lokaci kaza da Allah ke ba mu labari kaza da kaza zai amfani yanzu abin da muka ambata yanzu na tarihin annabi Ibrahim ai a tarihi za mu san wannan Allah ke ba mu labari a Qur'ani sannan kuma a littafan tarihi duk gashi ne cewa sai da aka yi annabi Ibrahim bayan shekaru da wasu suka ce dubu sannan ma aka samu annabi Musa mun gane kun ga ashe tunda an samu wannan at-taqaddum tarihi dole ya zama hukunci ya bambanta dan me wani zai zo ya amfani da wannan abu saboda bai san tarihi ba ko kuma dan ganganci ya zo ya ce mai wannan shekaru da yawa da suka wuce ya ce dan wannan zamani ai kun fahimci abu haka nan a ilimin hadisi shi yasa fa'idar sanin a ilmin rijal kun san ilmin rijal sanin mazajen isnadin hadisi waɗanda masu littafi marwaita irin su bukhari za su ce haddathana wani qala haddathana wani an wani an wani har aje gun qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza da kaza da makamansu wannan wannan silsilar mutanen da aka ambata su ake ce ma rijal to kamar da na sha ambata mana kuma na sani duk alhamdulillah dalibai ilimi sun san wannan duk wanda ka ji sunansa a silsilan nan an faɗe shi to malamai suna da tarihinsa a rubuce dan wanne gari ne ya sunan uwa da uba a wanne gari aka haife shi a hannun wa ya tashi uwar ta rasu ta bar shi maraya ko kuwa iyayen da suke masa tarbiyya waye malamin sa na farko a wanne gari yayi karatun wanne gari da wanne gari ya taba zuwa wani abu yana amfani ko bai da amfani babban amfanin sa shine in aka dauko riwaya sai aka ce wane an wane ya rawaito daga wane to sai aka bincika wannan nan da yace ya rawato daga wani sai aka ga ba garin su daya ba sai ake to a ina suka hadu ai an taba yin wani lokaci da wannan ya tafi zuwa garin su wannan a lokaci kaza a shekara kaza ko wani yayi haji a shekara ta kaza ta kaza wannan ma yayi haji ashe sun hadu a maka kun fahimci wannan abu sai a iya cewa to wannan za a karbe shi kun fahimci wannan ashe sanin tarihi yana da muhimmanci a wannan sanin tarihi hatta a fiqhu da fallar yadda za a dauka yanzu misali a ce suwaye suka halarci yakin badar suwaye suka halarci yakin uhudu wanne aka fara yi badar aka fara ko uhudu ai duk wanda bai san wannan ba ya kamata a yi masa abin nan ko ai duk shi kowa san wannan badar aka fara ko uhudu badar aka fara yawwa duk kowa ya sani alhamdulillah to wanda bai san wannan ba ba zai iya ba tantance falalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da ahlu badr to bata shafi fa ahli uhud ba ko la'alla Allah tala ko ala ahli badr kamar Allah madaukaki ya ce ya duba zukatan waɗanda suka yi yaƙi a badar ya ce if alu ma shi ko ko aikata ma abinda aka kuka ga dama Allah madauki ya gafarta muku wannan hadisi mai daraja ne sosai dangane da duk wanda ya halitta yakin badar in baka san wannan tarihin ba ya za ka iya fifita dan wanda yayi wannan da wanda yayi wannan haka nan ilimin tarihi yana taimakawa sarakuna za su ji tarihi yanzu mun kun ga tarihin da muke karantawa cikin alkur'ani da littafan tarihi Allah madauki yana gaya mana fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku yawo a bayan ƙasa ku duba ku gani akwai asar akwai alamu zaka je yanzu zaka ga za in ka je wajen Jordan za a nuna maka tarihi inda aka halaka wasu daga cikin al'ummomi ka gonin cikin Saudiya a area wuraren da aka halaka mutanen Annabi Salihu akwai waɗannan za a nuna maka wasu wuraren na gaske ne ko akwai kokonto akwai dai zai nuna maka akwai abin izina a wurin cewa wannan wurin da aka halaka su wane ne ka zo maka ka duba inda za a ce nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna nan yayi kaza nan yayi kaza ga gidan aka in akwai yana nan haka nan ka je Madina a ce ga wannan wuri nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa har ya hau dutsen Uhud har ya ce kaza wannan yana ba mu izina ko baya ba mu to mai mulki zai wa'azantu da abin da ya gabata na halaka al'ummomi da aka yi wani sarki ya yi zalunci ya tattaka mutane ya ki bin Allah ya kafirce ga inda Allah ya halakar da shi da mutanensa mai sarauta zai tsorata ko ba zai tsorata ba don haka tarihi yana da amfani ga kowa da kowa tarihi yana da amfani ga uwa tarihi yana amfani ga uba a duba yadda kyawawan iyaye suka yi tarbiyyar ƴaƴansu a tarihi yadda ƴaƴan nasu suka zama abin da suka zama haka duk mai kasuwanci yana da izina shi ma da abin da zai dauka a tarihi ka duba yadda Allah mudauki ya yi umarni a gaskiya da yadda waɗanda ba su gaskiyar ba Allah ya halaka su duk waɗannan abubuwa da in mutum yana karanta tarihi zai fa'idanta don haka tarihi babban abu ne babban kuma a ɗauki wato ilimi sosai daga gare shi har yanzu yana taimakawa mutane da suka zauna tare da juna a san a iya bambancewa gwargwadon juhudin da kowanne kamar da na bamu labari da dangane abin da ya shafi malaman hadisi an san wani da wani sun haɗu wani ya karanci wani abu agun wani duk waɗannan abubuwa suna taimakawa har yanzu tarihi yana amfani wajen abin da ya shafi sanin annasikh wal mansukh mun san annasikh wal mansukh wacce aya ce ta zo ta shafe wata ko in ba a san tarihi ba za a amfani da wannan da shi yasa akwai inda yulja'u ila tarihi wajen abin da ya shafi tarjihi ana koma zuwa ga tarihi in za a yi tarjihi in aka samu wani hadisi akwai zahirin sa da shi da wani an samu ta'arudi a yadda muke fahimta to abin da za a shine in sun inganta in sun menene akwai hanyoyi da malamai suka rattaba suka jera na yadda ake yin tarjihi daga cikin su akwai a duba tarihi ko inda za a samu maganar wannan hadisin bai inganta ba to shikenan sai a disqualify ɗinsa sai a ɗauki ɗaya in ku aka samu wannan ya inganta wannan ya inganta an rasa yadda za a ce a duba tarihi sai a ce to ai wannan shi ya riga musulunta don haka shi wannan hadisin sa tsohon yanzu misali yahudawa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo suka rika yada wata takarda wai ko wani surutu cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke musu jizya ya dauke musu jizya a tarihi ba daga baya suka rika yada wannan suka ce gashi haddasa hannu daga cikin shaidun akwai muawiya radiyallahu ta'ala an da kuma sa'ad ibn mu'az wai su ne shaidu akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke jizya sai malaman tarihi suka ce kai ina wannan ba zai yiwu ba jizya yaushe aka yi kun ga dai lokacin da aka yi wannan abu lokacin da aka zo aka dora musu ma jizya yaushe ne lokacin khaibar ne to lokacin khaibar a shekara ta bakwai ne to a lokacin muawiya bai musulunta ba muawiya sai a shekarar fatuhu ya musulunta bayan fatuhu makka kun fahimci wannan abu to kaga kenan yaushe yaushe ya shaidi cewa an yi an yi wannan an yi an yi hijira sa'ad ibn mu'az shi kuma bai zo shi ma ya rasu kafin yakin khaybar domin a shekarar da aka yaki banu quraiza a lokacin ya rasu a ciwon da aka ji masa a yaki har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo rika gaishe shi a masallaci kun san wani abu ashe sanin tarihi zai sa ka gane ƙaryar abu ana ganin kuka da cewa a kai wannan bogi ne saboda muawiya ga shekarar da ya musulunta lokacin ma bayan an riga an ɗora jizya ne ba a soke wani abu kun fahimci wani abu da haka magana ba za ta ilimin tarihi yana cikin abin da ke taimakawa mutum ya san yadda gaskiyar abubuwa suke wannan da shine kaɗan daga cikin abin da malam sa'idi ya ambata mana sai kuma yake cewa wa annahu tariqun li radd kathirin min al aqwal al batila cewa shi tarihi a hanya ce ta da ta kawar da da yawa daga cikin maganganu waɗanda suke na ƙarya wadda awa da da'awoyi daban-daban allati tukhalifu ma ulima min at-tarikh wadanda suka saba abinda aka sani na tarihi kamar wannan da na bada misali sun qala ta'ala sannan sai Allah mutaki ya faɗi ko azmin ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون طيب بس بارك الله فيك Allah subhanahu ta'ala yana cewa wadda ta'ifatun min ahlil kitab wani yanki na daga ahlil kitab wani bangare wata kungiya daga cikin ahlil kitab waddat sun so sun so law yudillunakum ina ma su batar da ku ba wai ina ma ku bata ba a'a ina ma su batar da ku su hannunsu suke so ya yi amfani wajen kubata kuma ji abin sai Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum babu wanda za su batar kuwa sai su kansu wa ma yash'uruna alhali ku basu sani su basu san haka ba basu san cewa babu mai bata ba sai su kansu amma ba za su iya batar da wani ba sai da izinin Allah Allah ce ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun ya ku ma'abuta littafi don me kuke kafircewa da ayoyin Allah alhali kuwa kuna shaida cewa ayoyin nan na Allah da gaske ne abin da ke tsakanin musulmi da ahlul kitabi galibi na hasada ne Allah ban da da ma ba mu labari hasadan min indi anfusihim haka kira abin kokarin su da suke yi da burin da suke yi a cewa mu ɓace mu zama ɓatattu ai ganin gaskiyar ce a qur'ani yasa suke sha'awar mu ɓata saboda su suna ganin bai kamata wani wanda ba jinsin banu isra'ila bai zama ya shiru asalin da hasada su ba kun santa su ne fa suka yi hijira suka baro wurin su da aka koro su suka komo madina suna jiran manzo ya zo da manzo ya zo suka ga cewa sallallahu alaihi wasallam suka ga cewa ba jinsin su bane ba daga jinsin banu isra'ila yake ba a'a ya zo ne daga larabawa sai hasada ta kuntume su suka ce ba za su yi imani da shi ba kun san har kissar abu yasir da muka yi magana bare ina jin yi magana a kansa ko daga cikin shugabannin yahudawa da suka zo sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun masa tambayoyi suka fito sai abokin su ke tambayar sa yace ya kake gani manzo ne ko na gaske sai ce wallahi manzo ne ni na tabbata manzo ne da gaske ba ƙarya yake ba sai ce to ya me matsayin mu za mu dauka da shi sai ce adawatuhu ma baqitu gaba da shi muddin ina da rai to ba ni ba shi sai gaba kun ga ashe kenan ba rashin sanin annabci da manzancin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yasa suke zama haka ba don haka mu ma a koyaushe yahudu da kirista a shirye suke kuma burin su shine ya zama cewa mun bata din da nan kun ga cewa ba yahuda kawai aka ce ba wadda qa'ifatun min ahli alkitabi zaka za a iya samu daga kirista za a iya samu daga yahudu burin su shine a ce mun bata ba wai mun bata ba a su batar da mu za mu zo mu ci gaba insha Allah darasin mu na gobe bi idnillah ta'ala akan wannan bangaren muna roƙon Allah mu yake tabbatar da mu akan shari'a wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk